Mutane da dama suna ɗaukan cewa mace ta fi son kuɗi fiye da komi a tattare da namiji musamman ma a zamantakewar rayuwa. Shin haka abin yake? Shirin zamantakewa na wannan mako batun da zai tattauna kenan a kai. Sai kasance da mu a cikin shirin tare da ni Fatima Shukacan da zan gabatar muku da shi. To madalla jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin namu na ilimin zamantakewa da ke zuwa muku daga tashar mu na Dimokradiya TV. A yau shirin ilimin zamantakewa zai tattauna ne akan Yadda mutane ke ganin cewa mace ta fi son kuɗi fiye da komi a tattara da namiji musamman ma a zamantakewar rayuwa. Hakan ne yasa muka shiga cikin gari domin jin ra'ayoyin al'umma game da wannan batu na cewa mace ta fi son kuɗi fiye da komi a tattare da namiji musamman ma a zamantakewar rayuwa. za mu so mu san suna. To da farko sunana na fiyo Adam. Shin da gaske ne mace ta fi son kuɗi fiye da komi a tattare da namiji musamman a zamantakewar rayuwa? Eh to ya danganta. Mafi kaso zan ce mace ta fi son kuɗi fiye da zamantakewa eh, a tsakaninta da namiji. Amma me yasa ka ce haka? Eh abinda da yasa na ce haka most of the mata kashi tamanin za ki same su sun yi dogara ne da miji gaba ɗaya kuma suna kallon meye za su samu a tare da shi na abin duniya to wannan shi yasa ya zama cewa mafi kaso ya tattara akan abin da suka fi bukata kuɗi sama da zamantakewansu za mu so mu san sunan sunana abdurrahman shin da gaske ne mace ta fi son kuɗi fiye da komi a tattare da namiji musamman a zamantakewar rayuwa wannan gaskiya ne haka yake most of them ɗinsu gaskiya duk soyayya da zaki ga ana yi dabba ta ta Allah bace saboda duk abin duniya ake yin ta saboda ni hakan ya faru ne da ni ina nema wannan haka yake a nan layin kwai street ina son wata yarinya daga na je training din so da in dawo a training din so rasa tv i passing aka kore ni saboda an kore ni su ma nan kikin ga kenan saboda ban samu aikin da nake so ba shi yasa aka kore ni to kin ga su ma nan kin ga su nan shi yasa a gidansu iyayensu da dawaye da yan uwanta aka ko aka kore ni kin ga ko sun fi son kuɗi a game da soyayyar da ake yi masu kalwa so san Yusuf Suleiman Shin da gaske ne mace ta fi son kuɗi fiye da namiji a zamantakewar rayuwa? Eh to ba duka ba wasu matan amma wanda ke da irin wannan sun fi yawa a wannan yanayin da muke ciki saboda za a ga mata da yawa yanzu soyayya ba na Allah suke yi ba 'yan matan kuɗin kawai suke bi shi yasa suke ta fama wahala a rayuwa za ga shi yasa samarin su ma da suka lalace wasu za ga namiji goma akan mace ɗaya suna zuwa wurin ta kuma da wuya ka samu mutum biyu na gaskiya za mu so mu san su eh, suna na Aminu Ensuwanis shin da gaske ne mace ta fi son kuɗi fiye da namiji a zamantakewar rayuwa gaskiya a tunanina dai maza sun fi mata son kuɗi don ni kaina na fi mata son kuɗi. gaskiya ba da gaske ba ne saboda ina da dalili guda ɗaya wanda ko ni kaina akan kuɗi in gaya miki daga nan har libya zan iya fita a halin da ake ciki saboda haka namiji ya fi mace son kuɗi. kenan yayin da kowa ya bayyana mana ra'ayinsa game da wannan batu inda wasu suka ce tabbas haka lamarin yake yayin da wasu kuma suka musa cewa ba haka lamarin yake ba to maza dai ka ku bari garin kallon ruwa kwaɗo ya muku kafa idan kana da budurwa ka tabbata kana mata duk wani abin da take so idan matar ka ce kuma nuna mata so da ƙauna da kulawa da zallan tagaigaya Idan girki ta maka, ka ce, kai amarya wannan girkin ya yi daɗi sosai. Idan kwalliya ta yi, ka ce, kai amarya habibiya ta shallilina, kin ga yadda wannan kwalliyar ta miki kyau? Idan kaya ta saka, ka ce, kai kayan nan kamar danke aka yi su, ka zamana mai tagayyar matarka ko kuma budurarka ya zamana kana nuna mata kulawan da ya kamata. Idan ba ta da lafiya, ka nuna kai ma rashin jin daɗinka duk wani kulawa da ya kamata ka bata ka bata wannan kulawar amma ka ku zata lallashi kawai da kulawa kazalika shi ma kuɗin muna son kuɗin saboda kuɗi shi ma wani ginshiƙi ne na rayuwar ɗan adam idan babu su za ka ga mutum ya shiga cikin wani hali ko kuma a cikin wani yanayi to masu kallon mu Shirin ilimin zamantakewa kenan da ya tattauna a kan cewa mace ta fi son kuɗi fiye da komi a tattare da namiji musamman ma a zamantakewar rayuwa. Da haka kuma nake cewa masu kallon mu sai mu tara a wani sabon shirin namu na ilimin zamantakewa. Domin cin mu ɗauke da wani sabon shirin kada dai ku sha'afa za ku iya subscribing YouTube channel ɗinmu Demokuraɗiyya TV sai facebook ɗinmu demokradiyya ko shafinmu na yanar gizo mai suna www.demokradiyya.com.ng a madadin shugaban gidan talabijin na demokradiyya tv mustapha haruna khalifa sai wanda ya sada da kuwa cikin wannan shirin umar muhammad ni fatima shukacin da na gabatar muku da wannan shirin har ya zo gare ku nake cewa mu tara a shiri na gaba